muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukuka da ya nuna muna wannan safiya ta talata 21 ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya daidai da goma ga watan maris miladiya 2026 muna makarantar jiniyar su haɓai ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin tabbatarwa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da tafsirin mana cikin suratul muzammil za mu tashi aya ta 20 kamar yadda za mu je a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya mai daraja aya ta ƙarshe a cikin suratun muzammin Allah na ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna rabbaka ya'lam tabbas ubangijinka yana sani أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل cewa kai tana tsayuwar dare ƙasa da tulisi kashi biyu bisa uku na cikin dare idan aka raba dare kashi uku to kashi biyu ake ce ma tulusai ne a cewa ne ya yi tsayuwa tudu tsayin dare wato kashi biyu bisa uku na dare allah ya ce to yana da masaniya A kan wannan ibada da kake yi ka kwashi lokaci mai tsawo fiye da rabin dare kana kiyamun laini wa nisfahu kuma ya san kana tsayuwa har rabin dare kana ibada wasu wani lokaci kuma kana tsayi hankali ɗaya bisa uku na dare kana ibada wasu haifatu minan dare ma'a ba kai kaɗai ba har da wasu jama'a da ke tare da kai su ma haka suka yi tsayuwa ɗaya bisa uku na dare rabin dare kashi biyu bisa uku na dare du'a na ibada Allah na sane da haka nan iyaye mata da yan uwa mata duk abin da muke ciki Allah na sane da shi labari ne Allah ke ba manzo Allah cewa yana sane wanda ibadar da suke a cikin dare wani lokaci su kashe ɗaya bisa uku na dare suna bauta wa Allah shi kaɗai wani lokaci rabin dare wani lokaci sai alfijir ya kusa kudowa a yayin da mu yanzu waɗannan lokuta duk kashe su muka yi wurin kwana saboda kamar ƙoƙari goma ɗin ƙarshe ɗin gada muka shigo na ramadana to mu sadaukar da yawancin lokutan dare mu ba Allah mun ibada don neman lahirar mu mun ibada da kuma faɗi ma Allah bukatocin da ke gare mu mun ibada domin neman gafara ga Allah dare ne masu albarka dare ne masu daraja musamman idan an haɗu da laidatul qadari daren jiya ana sa ran dare ne da laidatul qadari ke ciki sai daren 23 gobe idan an ce 22 to da dare daren 23 nan. sai daren 25 sai daren 27 sai dare ishirin da tara waɗannan darerai guda biyar duk rai ne da ake kyautata samun lailatul qadr a cikin kaya daga cikinsu saboda haka mu yi kokari amma dai salat din da ya tsare wurin matsuwar zaman mutum biyu ko uku don Allah a ba da wurin zama a wurin zama Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu yuqaddiru al-laila Allah shine ke iya kwatanta dare ya gane cewa yanzu awoyin da aka yi an kai kashi ɗaya bisa uku ko an kai rabi ko an kai kashi biyu bisa uku amma ku ba ku iya kwatantawa ku gane haka ne ku ne kuna ta ibada cikin dare ne wasu idan suka kama ibada tun farkon dare har sai sun kai ƙarshen dare suna ibada kafin su a ahammo alfijir ya hudu to Allah ce alima allan turtu Allah ya san da cewa ba za ku yi kididdige ku auna dare ku gane tsawon dare ba saboda ka fata ba alaikum yanzu Allah ya dawo da ku zuwa ga sauki ba sai kun yi tsayin dare duka ko ko har rabin dare ko har ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ba Allah ce faƙara ba ta ya min min ku karanta abin da ya sawaka gare ku daga alƙur'ani wato ku kiyamar laili gwargwadon yadda kuke iyawa ba sai kun kwashe dare duka kuna kiyamun laili ba Allah ce masahabbai haka na akwai wahala gare ku saboda haka Allah ya neme su ma su sassauta to mu ko yanzu ba inda ana saukar da wahayi sai dai Allah ki nemi cewa mu ƙara akan abin da muka yi don yanzu mu kwana ya ɗauke mana hankali kasala ta yi rijayen mu me ka kawo haka nan a cikin dawa a cika ciki ta to dole ne fa a bi wurin kwanciya an sha sabuwar hura an ɗaɗɗaka an ɗaɗɗaki hura an ɗaɗɗaki hura ciki ya ɗauka dujiyoyi gaba ɗaya sun yi sanyi na ƙas dole ne fa a bi wurin lemewa saboda haka mu zan sassauta cin abinci mu ba ke na abu kaɗan yadda dai jiyoyi za a samu ƙarfi yin ibada mu sani cewa saboda ibada allah halice mu ba don cin tuwo ba ba don shan fura ba idan muka yi ibadar nan tuwo da shan aljanna yana jiran mu allah ka ci mu tuwo aljanna na ja aljanna tana jiran ba Allah ka je mu horar aljanna kadon da jiya na ta tana jira Allah ka je mu jiya aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alima an sa yakunu minkum marada kuma Allah ya san cewa mara lafiya na kasancewa daga cikinku wasu ku ba su da lafiya in su wata ana kiyamun lailin nan ba su yayi sai su ji ciwo kamar yadda wasu ni ka tashi yanzu suna tambaya ina na aka tahajjudi ina na aka tahajjudi to rafa su ma a je a yi tahajjudin nan ne tare da su to Allah duk ya san halin da muke ciki wa akharuna yadribuna na ard Allah ya san cewa akwai wasu suna nan suna kai kawo a cikin ƙasa. yabtaguna min fadlillahi suna neman baiwa daga Allah ta hanyar yin kasuwanci wasu masu fadauci ne su je kasa za su dauko kaya su kawo su je gari kaza su je jiha kaza azumman gada ake duk yawancin azumma bisa hanyar suka azumi in aka ce duk kiyaman lairin nan duk sai kowa ya yi a kashe dare to akwai wahala ga masu fatauci sai sa Allah ya kowa ya abin da ya ka gare shi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah ya ce akwai wasu mutane na daban su ko mayaka ne sun ta suna yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah a tabbatar da kalmar shahada a tabbatar da musulunci Tun haka ce su ma sai sun kashe dare sun yi kiyamar laili akwai wahala gare su saboda haka Allah ce faƙar ko ma ke yasara minhu ku karanta abin da ya tsawaka na alƙur'ani a cikin jihajjulin da za ku yi a cikin alƙayyajin da za ku yi waɗanda ka iya alƙayyajin da jihajjulin da tsaye a yi waɗanda ba su iyawa kuma inda zaune ne ba a yi da zaune da su a dai ƙoƙari a tabbatar da cewa an ɗibi wani rabo daga cikin wannan wata na ramadana musamman ƙarshe goma ɗin ƙarshen nan da muke ciki zafin da ake yi a goma ɗin ƙarshen nan da muka shiga ciki to alheri ne ƙarin lada ne a wurin bauta ma Allah mutum ya ji gwale-gwale ya ci gwale-gwale wurin bauta ma Allah to lada ake ƙara bashi da yawa bisa ga ibadar da ake yi cikin ruwan sanyi ba a kuma ko samun yi ba saboda haka mu ga tsuki ga zahir da ake yi so ko manzo da kankara zubar dariya hmm. Hmm. Allah subhanahu wata'ala yace wa aqimu salata ku da sallah wa atu zakata kuma ku bada zakka wa aqridu Allah qardan hasana sannan kuma ku ba Allah rance rance mai kyau Allah ya ce a yi sallah sallah farilla Allah ya ce a yi zakka zakka ta farilla sannan Allah ya ce to akwai kuma rancen da Allah ke so ku bashi Kiyaye mata da yanwa mata ku ba Allah rance kiyaye mata da yanwa mata ku ba Allah rance a wata shekara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar idi bakin ya gama hudu ba ya ce bilal taso sai bilal ya taso ya bi shi ya je can da sahun mata kwanan hukun idi ya je ya tsara ya mutu wa'azi ina wanda ke cewa cewa ka ba'ira ta mace da je idi to ban zo sallallahu alaihi wasallam bacci ya hudu ba sai je wurin gungun mata waɗannan halarci idi ya ƙara ya mutu wa'azi a ƙarshe ce to wallahi ku zan ka yin sadaka domin ku mata ku a mafi yawancin mutanen jahannama saboda haka ku zanka yin sadaka ku kwanci kanku daga wutar jahannama jin haka kwalliyar da mata suka yi zuwa ibi mai sarka wuya nan taka bayyana sarka wuyan nan ta ce ga sadaka bilal ya tara riga sai mai zoben zinari na jefowa mai sarkar zinari na jefowa mai yan kunnen zinari na jefowa suka yi ta basu sadaka mai kumfanin sarkar zinari a nan duniya a ji alkiyama a shiga jihannama mai kumfanin mundayen zinari a ji alkiyama sa ba mace mundayen jihannama suka ce to ya ne daga sadaka na mu da Allah ya fashe mu daga jahannama nan bakin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu ku an maki yawan mutanen jahannama suka ce da me ya annabi yace saboda butulci suka ce shi Allah muka mutuncewa ga ce mutum cewa kuka yi da mazaje da mazaje ku duk alherin da namiji zai wa mata ta yi ta alheri ki ta mata alheri in ya shekara guda zai ɗauke kafa kina mata alheri an cika shekara yi Toren da duk daga abin da ba ta so gare shi abin da ta ce mai maciyaci me ka taba kina na mini duk alherin da ya kama da shekara guda duk gaba ɗaya ta mance yau shi an mance ne ita kwada an zaune gida ne ma ita mi take ita ba makiyaci ya take ba domin zaune shi da gidan makiyaci dole ta kan ta koma gidan da ce ba ta son gidan maciyaci saboda haka abin kudin ce ma mazajen da ke ɗauke da lauruwarin ku duk ba ke da abin kudin ce musu shi Allah ce wa aka da zuwa ku ba Allah rance wato sadakar da kuke yi sisi karo kuna renawa wala ranar alkiyama sai kun ga amfanin sadakar nan ku shi sau hannu ita da na sani naira ɗari da zan kai ta makaranta da duk ma nan ba su wasa da amma cikin ɗari kin kasa goma ce ba da naira goma zai ta ji alkiyama ki ci cizo hannu duk da wasa da ke kashi hutu za ki horon da ke sai da kulan da ke ci da zogalen da ke duk hutun za ki naira goma nan da ke ba su wasa da ta za ki isko ranar alkiyama naira goma nan na jirage Allah bai rena kaɗa sannan kuma ko nawa aka bayan su ba da yawa an gaba Allah ba kaɗan an gaba Allah ko nawa ko an gaba shi saboda haka babbar wa kanin moruwa wannan rance da za mu ba Allah mun san cewa rance da zarar fa an ce rance to wanda ya rance fa bai da rance na wajen to shi Allah ce ku ba shi rance yau ne zai mai zama ku rancen ana alkiyama ranar da za ku murna ku ta jin daɗi ga wannan rance da kuka ba Allah Allah ce ma to mu do abin da kuka gabata. min khairin na dukiya da kuka ɗiba kuka ba Allah kuka ranta mai li anfusakum don tarun ku ne Allah bai komai da kuɗin da kuka tarawa wani kuɗin da kuke bayarwa ba Allah za a kai ba sadakokin ba ba mabukata za a raba ba nan duniya saboda haka Allah bai ce ki ba da kuɗi a kai mai ba ba zai ce to ne kan ban basuwa ba in ke ba su wa ‘yar uwaki wadda ta fi ki bukata ita za a baiwa ita ko ta je ta samu ɗan abincin da ta ci ko ta samu ‘yan ruwan da ta sha ko ta samu ‘yan takalman da ta tsaye kuna gani da masu bara don suna ta bara in ke ba su abin da ka ba su ba Allah za su kai mamuwa abin buɗe ke za su zai amma kuma Allah yana tashi ya rubuta miki ladan wannan sadakar da kika ba ɗan uwanki nan duniya bankin ke faranta ba ɗan rai a nan duniya ke ba ki sadaka a lahira kuma ga ladacin Allah ya rubuta miki ran da za ki kasa kamakon ladan za ki kowa farin ciki Allah ce abin da kuka ciyar ta ji dubu inda Allah za ku isko shi a wurin Allah ko a khairan a lokacin da kuka isko sadakokin da kuka bayar a can wurin Allah to sadakan nan ba ta fi yawa ta fi girma fiye da lokacin da kuka bashe ta a nan duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man tasaddaqa bi بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله لا يتقبل لا لا يقبل إلا طيبا فإن الله يتقبله بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi sadaka da abin da yayi kwatancin ƙwarar dabino guda na sana'ar halal da yayyo ya samu kuɗi sai ɗebe abin da ya nau'in dabino ƙwarar dabino guda ba su wata Allah bai karba baki abin da yake halaka ne su mai tsarki wannan ya ce Allah zai tare nun wannan sadakar da mai sadaka ya bayar ya tare nun sadakar ya tare nun sadakar ya tare nun sadakar har ranar alkiyama idan mai sadaka ya zo Allah ce ga ladar sadakar ka ya ce Allah kakkamin izini. Allah ce to ai yau ba ranar ingilisa ba sadakar nan da kan bayar ba ka ɗauke ta bakin komai ba to ita ta aka shirka nan cikin aljanna ana ta ba ta ruwa ana ta ba ta ruwa ana ta ba ta ruwa ana ta ba ta ruwa yau ga sadakar na awa babbar duki an ko sadaka da girma fiye da an ka bayar ko ba isko ba sa isko lokacin da za mu ba da sadaka a nan duniya ga tane hannunmu ko ga farce biyu muka riƙe ba mu miƙa don muka zo ranar alkiyama wane a tallaba ma da hannu biyu abinda za mu iske na alheri wa ka iya tallabawa ma amma duk da haka sai muna ruwa ashe kanun mu muke wa ruwa ba Allah muke wa ruwa ba kuma ba ƴan mu mu bukata muke wa ruwa ba sai da mu mun yi su cin moriyar sadaka da muke in ke ba mai bara sadaka ya ce ya sai kula ya ji ya yi tutu shi kenan moriyar da ya ci kenan da sadaka ke ko lada na can lahira na jira ashe ke ci cin moriyar sadaka saboda haka mu bar ruwa Allah ce wa a'azama ajra za ku isko ladan da kuka bayar kuma a wurin Allah mafi girman ladan da kuke zato da wanda ce matsalar da zina yin sukuna amwanan fi sabi da za a yi kamar habbatin ambatar saba a sanabi da fi kulle sumbula fi miya su habba wallahu yi liman ya sha wallahu wasu da alim Allah ce waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah duk sanda za ki bayar ki bayar don Allah ba don gasa ba Allah ce ka masa da haɓɓatun misalin ƙwarar abinci ne ƙwara guda yadda manomi ke zuwa da tsara ƙasa da jefa ƙwarar gero ƙwarar geron nan ta tsiro ta hidda kare ta hidda zangarku guda bakwai cikin kowace ya ga ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya gero hankali cikin duk ko guda wannan misali ne an ba haka ba in gero ya yi gero wane ɗaɗari to ƙwarar gero guda ya haifar da ƙwarar gero ɗari bakwai kowace ya ƙwara bakwai bakwai so bakwai sannan kowace ya kwara ɗari ɗari so bakwai ɗari bakwai duk lada ne da aka lillinka da sadakar da kika bayan. kuma Allah ce wallahu yudha'ifu liman ya sha." Allah na lillinka ma ma wanda ya ga dama fiye da lada ɗari bakwai. da abu guda da kika bayan. Allah ce wa astaghfirullah ku nemi gafara ga ubangiji ga alherorin da suka wuce da ba ku aikata su ba to ku zaka nema Allah gafara kamar da zunubai ba kuke aikatawa ku zaka nema Allah gafara a kowane lokaci inna Allah lalle ne Allah gafuru mai gafara ne ga masoya ne masu bin umarni ne masu bin dokoki ne in suka yi laifi yana gafarta mu rahimun mai jinkai ne kuma da muminai Allah gafarta mu mana zunubanmu kuma Allah ya ji kanmu mun kawo ƙarshe turan muzammil halaran ma sai mu shiga almuddassir بسم الله الرحمن الرحيم يا فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر سورة المدثر وانا سورة كما ta kwararta muzammil da muzammil da mudassir da mai lullubi ake nufi gassara ya yi lullubi zammala ya yi lullubi wannan sura ta mudassir makiya ce an saukar da ita to nan sallallahu da Salam yana makka tun bai jira zuwa madina ba kuma tana da ayoyi 55 bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai muke fara bude wannan surar Allah ce ya wani mudaththir ya kai mai gaggabi mai muku bayanin wane ne mai lullubin shi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wani dalili ne ya sa ya lullubin mai muku bayani a jiya tsoron da ya kan mai a sanadiyar wahayi da allah aiko mai ta hanyar jibrilu a cikin kogon hira a cikin jabal wani tuki da ake ce ma jabalin nuhu sannan annabi ya dawo gida yana makarkata ya tsorace yana shigowa gida na na hadida ta ce lahiya kuwa yau mai gida ya ce na na hadida zan miloni zan miloni kulullube ni kulullube ni na na hadida ta lullube ni sai da hankali ya kwanta tukunna ta tambaye ya ba ta labari to daga nan Allah subhanahu wata'ala in zai kire shi ko dai ce mai mutasir ya kai mai lullubi ina lullubin ka ina lullubin nan ko ya ce muzammil mai lullubi wannan sura ita ce sura da ta sauka bayan ikra ikra Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da suratul iqra certificate kenan na annabci da Allah ya bashi iqra bismi rabbika alladhi khalaq daga nan aka wa annabi promotion aka daga daraja ta yi zuwa manzanci aka sauka mai da ya aifan wadassir certificate kenan na an bashi manzanci saboda aka daraja ta ta karu ai mai promotion daga annabi zuwa manzo duk wani manzo sai da ya zama annabi satan ya je ga manzo amma babu wani manzo da za a ce ai manzo ne ɗai amma ba annabi ba a'a tun da manzo ne to annabi ne kamar yadda za a ce profesa bai yi wa ai profesa bai zama doctor ba tukwanna sai da zama dakta tukunna ya kai ga mukamin farfesa amma akwai dokta dokta dokta dokta waɗanda ba farfesoshi ba kamar yadda aka yi annabawa waɗanda ba manzanni ba ne annabawa ne ɗai ba su kai mukamin manzanci ba to da annabi da manzo kowane ana aiko shi ana ba shi saƙo zuwa ga wasu mutane na musamman idan manzo ne to sabon saƙo kun Allah ke aiko mai ya faɗa mai mutanen da ake so in je kira zuwa ga bauta Allah amma idan annabi ne to ba sabon saƙo Allah ke aiko mai ba sai dai ya faɗa mai cewa saƙon nan da aka ba manzon da ya zama ƙarƙashi ne to doki wannan saƙon ya ta iya suwa ya karanta kamar yadda ya buga gashi nan saƙo a nan muhammad sallallahu alaihi ga malamai nan suna ta isar da saƙonni alhali su ba annaba ba ne bale a ce manzanni to haka ma annabawa sun yi zama tare da manzon da aka aiko manzon ya rasu sai Allah ce to wane na nada ka a matsayin annabi ɗauki wannan sako na manzon nan da ya rasu kai ta isuwa ka karanta kai ta karanta suwa bambancin manzo da annabi kenan bayan sauka da su mafi iqra sai Allah ya saukar da suratul mudaththir cewa ya kai mai lullubi kun tashi maganar lullubi ta wuce fa anzir aw maka ka je ka wa mutane ka gargadi ka kira su zuwa da wata wa Allah annabi sai yau ko bane ya ci mutanen makka a tsaurin kai ya ce amma tun da Allah aiko ni ya ce ni to insha Allah za a yi nasara annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yake taka dutsen safa ya kira da babban murya suna kwarai shawa na jin babban murya bisa safa duk gaba da suka yi tuntuwa cikin gidaje suka yi tuntuwa suka yi tuntuwa suka yi tuntuwa suka yi tuntuwa aka zo aka taru jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu in zan ce muku yanzu ga mayaka nan bayan dutsen da za su kawo muna hari za ku yadda suka ce kwarai ko muna yadda in na ce muku mayaka za ku yi mana sauko tun da zundurin sahiya su kawo mana yaƙi za ku yadda suka ce za mu yadda don baka taɓa yi mana ƙarya ba annabi sallallahu mai wasallam ya kada baki ya ce to ina tsoratar da ku daga wutan nama. ga sakonan daga Allah ya bani in kawo muku na cewa a bar bautawa kuma kangana muka isko ubanni da kakan kakanni na bautawa mu zo bautawa Allah wannan duk zai haka nan ba kuwa to wutar jahannama zai za ta isko shi zai isko wutar jahannama duk ko wanda ya karba to aljanna ni'ima tana can tana jiran tau aka ɗin sai abu lahar ya buɗe baki ya ce tabbar laka sa'ir yau halatta ta tabbata gare ta biyinin yau saboda zama gada ban za ka tara manan martanin da abu lahab ya mayar mai kenan yaya zai yi wanku uba ne na ba da jimawa ba Allah subhanahu ala sai da ya mai da martani ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba ya ce halaka ba da muhammadu da ba hannayen abu lahabi guda biyu da yake gadara da su dan musiba ta su yake sawa ya kare waɗannan hannayen suna halaka wa tabba kuma shi don kai ne ya halaka na duniya kuma ya halaka lahira annabi da mai da martani ba allah ya mai mai martani lakin ba a gina an huma da hukuma kasar na dukiyar da ya tara ba za su amfani da shi ba ya'yan da ya tara manya-manya yake da gara da su duk ba za su wadatar da shi daga zaba allah ba Allah ce mafaratu hammalatul fi'i sayasqa za ta lahab zai shiga wuta wannan wuta mai bela wutar jahannama babu hayaki na hayakin kusa sani ga wuta sannan bankin hayakin a gaga belan wuta to wutar jahannama babu hayaki bela fal fal fal fal Allah kai fara tsari da wutar jahannama mata dai ummu jamil ita ka kama mai Allah ce wa mar'atuhu har tare da mata ta to halaka zara habbalatul hatab wanda ke tahiya ta yayo kaya ta zo ta azabi fa hanyar da manzo ke tahiya bi zuwa masallaci don kaya ta soke shi ko ta fasa zuwa masallacin dukiya gare ta kashe dukiyar take don a hana musulunci Allah ya ba ku sani ba fi jini na habulan min masar a ta, wasu malamai suka ce ganyen kaba ta ka tara ta ya wuya saboda ne kyauta ya kai kyau a sai ta yi kwalliya da zinani ba iya ta an tana son ta zura ta wani abu yan munduwa ta kaso a saka mata kaba ɗaya ta sa ga hannu in zobe take so a sako mata zobe kaba ta sa ga hannu in sarka ta kaso a abin da sako mata kaba ta rafiya ga wuya shi ke nan kyan da allah ya mata ya ishe ta sai ta yake ta kawa Allah ya mai da ni ga Abu Lahab Allah ce kun fa zama ka tashi kai wa'azi ka kire mutane zuwa ga addini Allah wannan wa'azin ne har yau malamai kenan suna dauke da wannan wa'azin suna ta isarwa babu lungu babu sako bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yau shekara dubu da ɗari da arba'in da kahin wannan lokacin ya yi shekara goma sha uku garin maka ko goma sha uku a kara da dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai na ɗauko uku a kara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin ga goma can da sittin nan dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin shekaru amma da saƙon nan kullum nana karanta ƙur'ani kamar yau aka jidda alƙur'ani waɗanda ƙur'ani ya isko su kace su saboda su aka saukar da ƙur'ani saboda halaye da ɗabi'unsu aka saukar da ƙur'ani kullum alƙur'ani shi sabo shi Allah ka amfani da mu da alƙur'ani wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka a siffanta shi da siffofi na daraja da kaɗaitawa wasu ya baka sannan tufafinka kuma faɗaɗe ka tsarkake tufafinka kakka zauna cikin najasa kakka zauna cikin ƙazanta musulunci addini ne na tsarki da tsafta na sallallahu alaihi cewa annazafatu min al-iman tsafta na daga cikin imani iyaye mata yan uwa mata a kula da tsabta. kashi bari da an bude gambon gidanki shahar tunin shara za a fara gani ko da ka karɓar sallaman da aka fara yi haka nan ba daidai bane ba musulunci bane ciwon tuttuka ko yaushe a cikin gida yau yaro kaza na kwance yau wani na kwance jini wani na kwance to ga kazanta nan cikin gida ga kwata nan cikin gida ƙwari su kuda da canjato da menene duk gaba ɗaya suna cewa suna shiga cikin abinci da abin shan da aka ana ja saboda ne ba a rage layoyi Mun ci abinci na aka bada kwata ko da su ta salati a cikin kwannan su ta tutu cikin kwannan saboda haka a yi tsafta abinda Allah ya karantar da muke Allah ce wa rujiza su ko guma kan nan fahajo ka kaurace ma guma kan nan gaba ɗaya wala ta tamnun tattaktir sannan kada ka ba da kyauta kyauta ta kaiwa ka ba da kyauta domin a mayar maka fiye da abin da ka bayar matsayinka ya wuce da wannan al'ada da larabawa ke yi kai sun kai wannan ba su su su ta yi kyauta ta kaiwa allah ya halatta mana amma shi a nabi sallallahu mai allah ya hana shi wata za ta yi buki ke kai mata abinda ke kai mata ke ma za ki don wata ta kawo ke ma za ki ko dai dai abinda ke ba da ko fiye da abinda ki ba ka sannan da ke wajen rabbika fa kuma ka yi haƙuri le rabbika domin ubangijinka idan an ta mai razza kai haƙuri kai haƙuri don Allah ba wai don ba ka iya ramuwa ba kana iya ramuwa amma kuma sai kai haƙuri saboda mai kai haƙuri ka je don Allah ɗaya ne haƙuri sai a samu ladan wannan haƙurin da aka yi iyaye mata da yan uwa mata ƙur'ani na karantar da mu halaye da ɗabi'u na gari idan muna aiki da su za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali dole ne kina tare da wasu dole wata ra'a bata bi rai ke ma ki bata ma wasu rai abinda Allah ya jire mu shine yin hakuri da juna da yahi ma juna kice ce wacce ke mene ba daidai ba amma dai na yi hakuri saboda Allah ba wai don ban iya ramawa ba ke san yana iya ramawa amma dai na yi hakuri don Allah ke ma wata ran cewa wani laifi wata laifi da za ta iya tsaye ramuwa ita ma su yi suna ya jiri sai a ji daɗin zama da juna ba daidai na yi ko musulmi suna ta jayayya suna ta faɗa fito-fito tsakanin juna ana ta bugayya tsakanin juna ba daidai na ba mu'minai waɗanda ke bauta ma Allah guda manufarsu guda to bai kamata ce zan ka faɗa ba ke a annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun wanda ka azumi in wani ya ja shi faɗa ce wacce don Allah ne ki hakuri azumi muka hmm. ake mai da martani da ke wanda mata haka shi ke nan ke kare mata kwanan gwiwa Allah ya samu dace da alheri abinda makaranta daidai Allah ba mu da nan da shi kuskure da ya faru a bayanin da na yi allah subhanahu wa ta'ala ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika masu tambayoyi mun biyo ku bashi har yanzu ba mu ga takardar tambaya a aiko tambayoyi a aiko tambayoyi Amin. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله أنا سكر الخير إلى الزنبايا نعم إذا القرآن نين duk wanda ke koyi da liman ga tahajjudi ba sai ya diba komi ba a ɗauko ƙurani ana dubawa ko a buɗe waya ana dibawa makaruhi ne ladan sallar ku ke ragewa limamin da ke ba da sallah mahaddaci ne sannan a baya gare shi kuma akwai mahaddata waɗanda ke biye da shi idan ya kuskure su tunatar da shi saboda haka mu makaruhi ne ku dauki qur'ani ku buɗe kuna ribawa ko kuma waya A ajin tsoron Allah a bari ko raba hankali biyu rabi na ga liman rabi na ga qur'anin da aka ribawa. to duk gaba ɗaya liman ake so a mai da hankali gare shi duk gaba ɗaya yanzu ana cikin sanda ana jin abin da liman ke wani Allah samu dace da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan zai ce malar mutum yana haɗa kono guda biyar ya ba mutum ɗaya ko dai kullum zai ba ya daban-daban to idan ya kasance wanda zai yi azumi ne kullum yanki ne guda ake ciyarwa yana iya haɗa miskini miskinai duk gaba ɗai a lokaci guda ya auno abinci ya ba kowa da kowa a bu a bawa a bu a bawa a bu a bawa rana ɗaya shi ke na an gama sahabin manzo anas san malik ya kasance ya kai lokacin da bai iya azumi ya kammala azumi duk gaba ɗaya sa a dafa abinci ya gayyato miskinai eh, talatin su zo su zauna su ci abinci su koshi su gani shi ke na an zama saboda haka ba biyar biyar biyar biyar ba mutum daban daban daban daban daban za a ba wannan abincin domin mabukata su masu amfana na na'am wadda ta ce wadda assalamu alaikum wa rahmatullah wadda ce ta ce mini mai yana ni kuma sai na ce ba sake mata magana ba ta dama ni ce ba za ta sake mata magana ba shi me ne mu a wajen Allah to wannan kalma da ta jeje ku da ita kalma ce mai girma ba abin da ya kamata a ce an shi tabbatu ko an yanke magana da ita nan take bane irin ta inda mai unguwa ko hakimi aka tsararta waɗi ɗan da kincen ne ko kuma jikanta da kincen ne wadda haka tabbatar miki da mai kan a haka nan kuwa bai samu ba to duk shi ya fi cewa ta miki kazari amma ba mai sa kike ba mai ja kike ba kada ta haka nan gobe kuma za ta ji daɗin faɗa ce ma wata kuma mai ja amma aka yi mata kashe yi to shi nan daga nan an kare bakinta sannan wannan kazahi da ta yi tana da babban laifi a wurin Allah cewa ba ku magana da ita ba daidai ba ne in ta gaishe ku ku amsa gaisuwa ko dai za ku ce in muka in dai mu za mu gaishe jibi ba za mu gaishe ki ba to wannan ba dole ne ku gaishe ta ba amma ita ta gaishe ku to wani kun ji ku amsa a wa amsa wanda bai ji ba haka na daidai kan ki kansa gaisuwa in ta ayi da gaisuwa in wata magana ce wanda ba gaisuwa ba kun ga dama ku amsa ku ga dama ku yi ta batunta amma ba da gaisuwa Allah ya tsawata wannan da ce malam assalamu alaikum mutum ne ya samu ya ta karshe a sallarsa shin akwai sallarsa a sallar liman je ko hmm. an samu liman yana tafiya ta ƙarshe kuma an samu tafiya an yi tare da liman to ba samu sallar liman ba ma ya riga ya gama sallah saboda ka wannan sallah ana iya yi cikin wasu jama'a kuma an za su yi sallah in ba a samu bane yana sallar mai sallah sai a tashi a yi sallah kuma raka'a hudu in mai a hudu ce hudu za a yi in mai uku ce uku za a yi in mai biyu biyu za a yi don ba samu raka'a liban ko guda ba na wannan ta ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya sa kare a alkhairi wani tafsirin da aka ce za a yi ƙarfe na wani za a yi shi na bayan sallah to ranar laraba ta ce sati hudu bayan sallah amma da ya sa an yi sallah juma'a to sai a wada jisai wata larba ta zuwa ke daya wata larba ta zuwa ke biyu to larba ta uku ba ta hudu ba larba ta uku bayan sallah an Allah ya Allah kai mu lahiya wannan ta ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah wani irin addu'o'i ne ya kamata mutum ya karanta domin neman tsari a jikinsa addu'o'in neman tsari ga su kul huwa Allahu ahad kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas ayatul kursi amana rasulu duk waɗannan addu'o'i ne da ake karantawa ana tofawa ana shafawa da jiki domin neman tsari kuma ana tofawa cikin ruwa a sha ruwan domin neman tsari a ɗebo ruwa a kara da baki a karanta azu kursiyu ciki a toho a sha don neman tsari ko kurhu Allah kula hau da barabin falashin barabin nasu a toho a ciki a sha don neman tsari ko a sha a shahe da jiki wasu duk da ana yi don neman tsari wani da cimar asalamu alaikum wa rahmatullah ni sai ake biya ta ba shi sai miji na ya cire zakka yaban dubu ɗari ya ce in biya ba shi. ya halatta hakan haka ne jin bai halatta ba kuma wannan zakka ba ta yi ba shi ne zai ɗauki nauyin biya miki bashin na cikin aljihu ne wannan zakan da ya je suwa zakata ta bayan allah da zai ba Allah abin da rabon Allah ne Allah adda wannan zakar zai da rabo cikin wannan zakar da zai yi ba shi biya mata ta yi ba shi saboda haka in ya ba Allah wannan rabon ya raba inda Allah ya ce shi raba sannan mata zai shi biya mata bashi cikin aljihu ne saboda haka in an yi haka to zakar ba ta yi ba in an biya bashi da wannan kudin zakar ba ta yi ba wani su ce assalamu alaikum wa rahmatullah ne ce aka tsaye min da miji sai mahaifana suka so a yi aure sai ce shi bai ƙara gini ba sai wani yanzu sai na bashi dama aka aure da ni zuwa gare shi ni ya hukuncin wannan abin da muka yi da wagatar baya ai ba yanzu ya kamata ba ko lokacin da wani ya taho a daidai ta yi tambayi ta tambayi malamai hmm. an tsaye da min amma ga halin da yake shi yana shi ne bai gama ba to ga wani kuma ya hito ne kuwa na matu saboda haka mallamai ne kun ka gani in ba shi dama a yi aure na koko in jira wancan wanda ya rige da wannan lokacin ya kamata ya wuga baya? amma har an yi armi wata kila ma har an yawa. tukunna kuma zuwa na waje tambaya abin da suka yi allah wata wata'ala bai zo haka nan ba eh annabi sallallahu alaihi wa sallam ce duk lokacin da aka yi dan mata ya kasance du an sharuɗa da komai da komai yana so tana so an ba shi an yi watakila ma da shi ma an yi to bai kamata in wani ya shigo a ce yi watsi da wancan a koma ma wani ba sai an bi halacci ne wani in kaga yanzu dai ba gama gina ba duk kuma yariya ga ga halin da take ciki ta matsu hmm. ga yanayin da muke ciki na rashin kyawun yanayi da muke ciki barin ta nan tana kai kawo nan ba komai na iya faruwa da lalaci saboda haka muke neman da Allah ka ba da dama a auren da ita kai ko Allah ya cishe ka zo ka tun da ka gama gina Allah ya cishe ka wata in aka haka na aka neme shi halarci in ya ba da dama ke to shi ke nan na jayi makamai na shi nan sai zai ce sai amma an ba haka ba an shiga an ci zalunci ne hmm. yana na jina ta kokari ya ga cewa dai ya kan madajar to kuma rana ɗaya kuma ce an bulce mai an koma wata ba tare da halarci ne ba ba daidai na ba an zalunce shi me da ba a taimaka mai ginan nan shi da gina sai in rike na da ƙarin shi taimaka mai madina ta yi ya ce za ta zauna cikin gilan da za a yi haka nan ya kamata ba ce tun da bai da ƙarfi mai gama gina ba haita ba tunai ba na ga haka nan ba a sai makamai ba eh, inda kuma wata ke da wata ƙaunarta za a ce to makwahinta to ga wata wadda ake sa ran kafin ita ta kai yanayin da wuka ta kai ka gama ginanka ka jo ka dima an kana so in ya zo sai a yi hurhure Eh, ka dawo mata in ya so ita ga a aurar da ita haka nan din ya yi wasu ba su yahewa ina musu wannan zalunci sai ya ga su je su yi ta addu'o'i miyagun addu'o'i tun da an zalunce su har al'amari ya zan bai daɗi ba saboda haka a dokoki in za a yi abu amma tun yanzu tun da har an riga an yi an gama ruwa ta sha tun da ya zalunce shi Allah zuzune man abin da ya biya yana yiwa ya biya gare sannan ya kawo ne da ya kawo a mai san mai don Allah shi ƙara ƙi da gina sai ka yi mai kuma 'yan kayan da ya kawo ya shekara da shekaru wadda kila shi na sa da shi na iya miyau na'am na'am zai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da tambaya ta karshe ne ce mala Allah ta kuma Allah ya kara lafiya tace tana zaune gida ɗaya da ɗanta tare da matarsa amma bai san cin ta ba bai shan ta ba tana son da Allah ya musu wa'azi akan wannan hali bai san shan abincin uwa ɗaya ba bai san kuma shan uwa ba kuma gida guda inda dai ba sai rufe shi aka yi ba ai abu ne mai wuya haka yi ba eh? in dai ba su rufe shi aka yi ba to abu ne mai wuya haka yi ba ko ba uwa ɗaya ba ko 'yan uwa ta yi ashe suna zaune gida guda babu ruwan shi da ita abincin ta oho abincin ta oho ko ruwa ta tafi zawarci to ne ba san ma abin da zan ce a ji tsoron Allah hakkin uwa hakki ne mai girma kwarai da gaske sannan saba ma uwa na daga cikin manya-manyan kaba'irori shawarar da nake ba ta ita wadda ta rubuto tambaya shine ta faɗa ma dattijan shiyarsu malaman shiyarsu su kira da su yi mai nasiha an Allah ya sun mai nasiha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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah ka biya mana bukatocin mu Allah ka biya mana bukatocin mu manyan su da kananan su na asiri da na bayyane na nesa da na kusa wayanda muka sani da wanda mu sani ba wayanda muka tuna da su da wayanda muka mance da su ya rabbal alamin ya Allah alkhairin da ke cikin goma din karshe na Ramadan din nan Allah ka ba mu da sharrin da ke cikin Allah ka iye mana bayan ka da kake yantawa daga wutar jahannama zuwa aljanna Allah ka yanta mu Allah ka yanta mu Allah ka yanta mu ya rabbal alamin ya Allah ka amfanar da mu da wannan alkur'ani da muke karanta muna fassarawa Allah ka amfanar da mu da shi a nan duniya ka amfanar da shi da mu da shi a lokacin ɗibar rayuwar mu ka amfanar da mu da shi a kwancin mana barzahu ka amfanar da mu da shi a ranar tashin alkiyama ka sa yi mana jagora zuwa aljanna ya rabbal alamin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya rabbal alamin ya Allah bayan Allah nan mata da ke kula da tsarin karatun nan da muke yi da ke kula da shirgido da share makaranta da sauran hidimomi da suke Allah ka biya su Allah ka biya su Allah ka biya su ya Allah ka san bukatocin su Allah ka biya musu bukatocin su ya rabbal alamin Allah ka rufa musu asiri ya rabbal alamin yadda suke kulawa a karanta alqur'ani ya Allah ka kula da lamarin su ya Allah ka kula da lamarin su Allah kula da lamarin su ya rabbal alamin waɗanda ke da maza kuma sun mazan su sun ba su dama su zo su yi wannan aiki su ma Allah ka biya musu bukatocin su Allah ka rufa musu asiri ya rabbal alamin zawarin da ke cikin su Allah ka aurar da su ka ba su maza nagari ka ba su maza gari ya rabbal alamin Allah ka ba su maza gari ya rabbal alamin Allah ka wa ayyansu albarka Allah wa ayyansu albarka ya rabbal alamin ya Allah ka rufa baki daya Allah ka rufa baki daya Allah muna roƙonka wannan azumin da muke ciki waɗanda muka yi azumin da muka yi Allah ka amsa muna wanda za mu yi nan gaba Allah ka amsa muna karatu muna alqur'ani Allah ka amsa muna sadaule muna fadille Allah ka amsa muna sadaule na nafila Allah ka amsa muna rabbal alamin ya Allah ka samu ga karshen azumin da lahiya lau ka samu ga karshen azumin da lahiya lau ya rabbal alamin shugabannin mu Allah ka musu jagora da inda alkhairi shi Allah ka nuna musu ka ba su iko aiwatar da shi ya rabbal alamin inda sharri yake Allah ka nuna musu ka ba su iko kauce ma ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin